yau Zainab Ibrahim gare Rayuwata. Mai sauraro mu da Juma'a, mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai. da zarar an ambaci sunan masa abinda kan zo zukatan jama'a baya wuce bauchi domin kuwa wannan jiha ta arewacin najeriya ta shahara wajen samar da wannan nau'in abinci ta yadda kacokan ake alakanta wannan abinci da jihar wato masar bauchi. Bahaushe kan ce sana'a sa'a ko kuwa mu ce kowa da sana'ar da ta karɓe shi domin kuwa a jihar Bauchi kowane lungu da saƙo sana'ar da ake yi kenan kama daga 'yan jihar har ma da baƙi. sai dai wani batu da ke damun masana al'adu shine samar da wasu hanyoyi da wannan nau'in abinci zai samu ɗaukaka zuwa matakin abincin duniya ba najeriya kaɗai ba kamar dai yadda shawarma ta karaɗe duniya daga lebanon da kuma pizza daga italiya zuwa matakin duniya. A yau dai shirin rayuwata ya tattauna yadda sana'ar masar Bauchi ke ci gaba da samun karbuwa a ciki da wajen Najeriya. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya ba" daga gidan masa tashar Babiye a jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma Abdulrashid Andi Aliyu, shugaban hukumar kula da ƙanana da matsakaitan kasuwanci a jihar ta Bauchi. Amma kafin nan za mu fara da wannan rahoto da abida shu'aibu baraza ta haɗa mana a kai rayuwata Likitan suyar masar Bauchi kenan a guda cikin fitattun gidajen sana'ar wannan nau'in abinci da ake kira gidan launi a tsakar garin na Bauchi. Masar Bauchi na saun abinciccikan malam Bahaushe da ke da dogon tarihi wanda masana suka yi ittifaƙin an shafe shekaru ana amfani da su a ƙasar Hausa. Ko da yake a baya-bayan nan an ga yaduwar wannan nau'in abinci zuwa wasu sassa. Na zo sayan masa na saba da shi tun yaranta ba wani abinci da na fi so ma na karya da shi da safe in ba masan ba. Ah, na saba saba siyan masa sosai gaskiya ina son masa mu especially lokacin breakfast. A na saba siyan masa ina zuwa. Gaskiya masar gaskiya sana inganta ta ga daɗi ga gamsarwa. Wasu matasa kenan da muka zanta da su a layin sayan masar ta Bauchi. Bilkisu Ibrahim mai masa ce da ta shafe shekaru goma sha biyar tana sana'ar ta suyar masa a gidan Umar Launi. Ta ce masar na biya mata bukata kuma suna sayarwa har a wajen jihar. Ana zuwa ana saya ana zuwa ana koya duka duk ba wanda ba a yi. gaskiya har waje ma tana zuwa har tana fita waje gaskiya ba laifi mu ma ma'aikata ba masu yi ita ba kuma akwai rufin asiri Allah ya yi mana rufin asiri gaskiya da dan kudin makarantar ƴaƴanmu da wani hidiman ƴaƴanmu duk da wannan muke yi mata da dama ne suka rungumi wannan sana'a ta masar bauchi a matsayin abar dogaro sai dai a yanzu har maza sun rungumi wannan sana'a kamar yadda Alhaji Yakubu Umar Launi wani manajan gidan masa da ya ajiye aikin banki tare da rungumar wannan sana'a ke cewa to yanda kuka ga wajen business din nan da yadda yake tun iyayenmu suna nan haka yake wayannan ma'aikatan kuma su ma tun iyayenmu suna nan su ne suke wannan aikin tare da su wannan wuraren da ake amfani da shi da zauren da ake tuyin masa da zauren da ake sai da mutane masa da inda ake cin masa nan duk haka suke wannan kuma kamar gudumawan mahaifin mutum lokacin na dare shi ya ba da izini ya ba da wuraren ma ita mahaifiyarmu. masana sun yi ittifakin cewa sana'ar ta masa na taimakawa wajen tallafa tattalin arziki ko kuma karfin aljihun jama'ar ta bauchi wannan dalili ya sanya iyaye da dama ɗaura ɗamarar horar da 'ya'yansu wannan sana'a don zama musu dogaro da kansu. RFI. To madalla an gaishe da Abida Sha'aibu Baraza da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar ta da Hajiya Ɗayyaba daga gidan Masa tashar Babiye da ke jihar Bauchin Najeriya. Gaskiya masan gada ne daga iyayena. Ni a tashi na tun ina karama na gaskiya nake masa nake gani ake mama na ma tallan masan ta Masa kuma Allah kanu wannan lokacin. Na kai shekara arba'in gaskiya. In dai daga buɗe ido na ne. Kuma har yanzu ina masa ai shekara arba'in. Mutane goma sha biyar ne suke aiki a ƙarƙashina kamar wani alkhairi kika samu karkashin wannan sana'a masa ai tana da albarka ni ba an ce ma komai ma masa sai dai Allah sanya musu albarka masu yi duka na je aikin haji na yi auren yara na yi komai da masa ba abin da zan ce tunda ma tarihin baucin ma masa ne Wannan daga cikin wanda yanzu in ka fada daga bauchi ka ce lungun masa gidan baban shi ka fito da kaka guri na ne ka kuma na samu alheri har saudiya na je na yi masa nan saboda na ce maka ai gado ne ba hankali ba ne na tashi na buɗe na ga iyaye na a wurin ni na yi tallan masa ka kuma ai wannan ya wuce wannan kwanciyar hankali tun da gado na yi kuma har a gobe da safe ina yi kamar kikan koyar da wannan sana'a ga wasu ko kuma kawai sai dai mutane su saya e, ina koyarwa mutum da ya zo guri na dan yi kwanaki in koyar masa ya biya ni yara na ma kuma suna zuwa gari gari su koyar a biya su amma ni da kaina bana zuwa sai dai ka biyo ni amma ina iya tura maka ko ina ne ana ci gaba kuma da yi har a gobe da safe kin yi batun yin masa a saudiya kenan gwamnatin bauchi ce ta kai ko kuwa wallahi ni naje da kaina international na biya na je ne a mazaunin koi sana'a na je ne ba sana'a bane ma a shema mu na je masan da ya baci aka kira ni sai na je na musu amma ni na biya kuɗi na nayi komai na je a bina yawa ba gwamnati bane amma ni ma muna son gwamnatin ta dafa lokacin da gwamnatin ta iba ba ta iba da mu ba gaskiya Masu saurare Mudassir Kasim cikin waƙar mai taken Masar Bauchi ta fatan kunna shaɗantu. Ba tare da ɓata lokaci ba za ku ji zantawar shirin rayuwata da Abdulrashid Andi Aliyu. Shugaban hukumar kula da ƙanana da matsakaitan kasuwanci a jihar ta Bauchi. To in ka duba akasarin masu masarmu mata na a cikin gida da kuma mata da suke yin masar a waje to amma sakamakon ah, yawan horas da su da muke yi an samu canje-canje na yadda ake yin masa a jihar bauchi misali in ka duba da iyayenmu ne da suke yin masar to amma yanzu wani zamani ya zuwa ga 'yan mata sun shigo cikin harkar maza ma sun shigo harkar restaurant sun shigo sunan zaka an yi fagijin masa har ana kai ta kasar waje so da haka mun horar da su yadda za a yi marketing din yadda za a yi production din duk gaba ɗaya mun musu muna musu training ko muna bibiyar su ko wata ɗaya da wuce mun musu training akan ICESS training wani nau'i ne na training wanda mutum zai fara kasuwancin sa ya kai ga gandun nasara to akwai matsalar ci gaba sakamakon an sako zamananci ana kuma amfani da social media waran tallata harkar in ka bibiyan TikTok Instagram da sauransu za ga yanzu ana tallan masa har ma wasu ma matan su shiga aji na koda da mata akan dakin masa. Wani kokari kuke wajen karfafa gwiwar masu sana'ar kasancewar masar Bauchi tambari ce ga jihar Bauchi. To alhamdulillah uh, wato mun yi bincike akasarin kasuwanci karamar sana'a kan akan fara ta daga shekara da zuwa biyar sai ka yi mata karsa musamman kasuwancin kasuwancin mata. To sai muka fito da sabbin tsare-tsare na horas da su yadda za su ainihin ma tun daga idea generation bi ma tun daga me za su yi me mutane suke al'umma take bukata ya za a yi siyo mutane ta yaya mutane suke buƙatar abin ya za ni talata hajata ya za ne fakijin ɗinsa ya za na yi shi a yadda zamani ya ce. Ta wace hanya kuke ganin ya dace a bunƙasa wannan sana'a ta yadda za ta tsallake hatta Najeriya zuwa ƙetare? To alhamdulillah akwai matakai wadda muke ɗauka. Na farko mun buɗe shafika wadda muke tallatawa 'yan kasuwa hajar su kyauta. Ita kuma wannan haja ɗin duk duniya za a iya buɗe ta a gani sannan akwai international trade fair da muke zuwa waɗanda ga insha Allahu za a ba da dama a masu wani domestic abincinmu a dinga fita da su ana ana tallata su al'umma akwai collaboration da muke so da zamu da NAFDAC musamman abin da shafi packaging production da packaging so da kasan duk abin da aka packaging ɗinsa to ya shigo layin abin da shafi hukuma ta NAFDAC tunda masu suna hakura da abinci to insha Allahu yana cikin mataki da shi wannan sabon shugabanninmu yake so ya ɗauka ya gaya za a yi domestic abubuwanmu mun zo mun ɗabbaka su da duniya za ta karɓe su ta ainihin amfani da su kamar da muke amfani da other product na sauran kasashen duniya. Abdulrashid Andi Aliyu kenan shugaban hukumar kula da ƙanana da matsakaitan kasuwanci a jihar Bauchin Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon tambayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International a Rafai, musamman Abida Sha'aibu Baraza da ta taimaka wajen haɗa sautukan da kuka ji. Zainab Ibrahim ke cewa ku tara shi.